zama ya a kujerar yana kallon hindu da take mishi dariya kamar akwai wani abin nishadi a maganar da kafin ita ma ta gyara kujerarta tana komawa ta zauna na zama mahaukaci ko don hakan bai ishe ki ba shi yasa kike magana da bello yadda ya kara fadar bellon sai ya sa ta murmushi ƙarfin halin shi ba zai daina ba ta mamaki ba murya shi ya sauka sosai saboda yadda kirjin shi yake zafi don allah karki ƙara kula shi na ce zan rike ki da kyau ba zan saki ba wallahi rabona da wata mace tun ranar da kika bar gidana allah ne shaida ina duk ƙoƙarin da zan yi ki haƙuri don allah kai take girgiza mishi saboda yadda ya saukar da murya sai ta ji wani irin tausayinsa ya cika mata zuciya idan baki duba halin da nake ciki ba ki duba su amna na yi wa anna magana ta ce ba za ta baki haƙuri ba ta ce sai dai in baki haƙuri da kaina ne kuma kin ki saurare ni kirjin shi kamar ana hura wuta a ciki haka yake ji ba haka ba ne ba hindu ta faɗi baya son abin da yake ji a murya ta san. na ce maka kom kasa ƙara sawa ta yi ganin hamza ya sauka daga kan kujerar da yake bai damu da farin yadi ba ne jikin shi sai ya saka gwiwoyin shi kasa yana kallonta da idanun shi da yake nuna mata alamar kuka zai yi a kowane lokaci inna lillahi hamza menene haka don Allah ka tashi ka tashi kar wani ya fito cewar hindu cikin tashin hankali shekara ɗaya da kusan rabi da suka wuce hamza durkushe ta yana ba ta haƙuri abu ne da take mafarki ido rufe har ma a buɗe abu ne da za ta so ta ɗauka ta ɗora a instagram ɗin duniya ta gani ta ga kalan mijin da take aure mijin da zai iya saka gwiwoyin shi a ƙasa ya ba ta haƙuri ba kamar mazaje 'yan gargajiya da girman kai zai hana su ko da furta kalaman ne balle ma kuma har su tsuguna yanzu kuwa abin tsoro ya bata ko kaɗan bai burge ta ba saboda ji take yana son amfani da duk wata hanya wajen tursasa ta ta koma auren shi auren shi da yake fahimtar ya gama fita daga kanta tashi don allah ka tashi ta faɗi amma kai hamza yake girgiza mata komai zai ɗauke shi inda za ta haƙura zai yi idan mata za ta iya kwanta zai kwanta ko ma me don kar ta sake kula bello zuciyar shi ba za ta iya ɗauka ba ki ce kin haƙura ki ce za ki bani wata damar hindu ko baki koma yanzu ba sake ɗaura aurenmu wallahi zan jira ki komai tsayin lokacin da za ki ɗauka har sai kin yadda na canja abu ne mai wahala a wajena amma zan jure zan jure komai ban da raba ni da ki haka hamza yake faɗi yana wani irin fitar da numfashi kamar zai shiɗe mata ni mai laifi ne na yarda don Allah karki min wannan horo karki hora ni ta hanyar raba ni da ke hawaye ne cike da idanuwanta ba za ta jura ganin shi haka ba wannan ba shi bane hamzan da ta sani ki sake bani dama ba zan yi wasa da ita ba kai take girgiza mishi hawayen na zubowa suna yi kamar sun wanke mishi cikin idanuwanta ne yana ganin abin da take ji tar a cikinsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya iya furtawa kujerar da ya sauka daga kai ita ya dafa yana miƙewa da kyar ya koma ya zauna saboda nauyin da jikin shi ya yi da gaske zazzabi yake yi don iskar yammaci likis da ta kaɗa shi yanzu har cikin ransa ya ji ta tsika jikin shi na miƙewa hindu da gaske ba za ki koma ba da gaske kin daina suna kai ta ɗaga mishi a hankali yanayin na fitowa daga zuciyarta wasu hawayen da ta yi saurin gogewa suna zubo mata ba ta jin kamai a tare da shi sai tsoro sai tsoron koma auren shi duk yadda alamu suke nuna mata ya canja don allah ki ce mun bar rasa ki ba kenan hamza ya faɗi da nauyin da zuciyar shi ta yi amuryar shi yana jin kamar an watsa mishi ruwan kankara idan ita soyayyar da ta yi mishi za ta iya bacewa shi yanzu yake jin tata yanzu yake jin wani irin santa kamar zai mutu idan ta bar shi kai ya jinjina ok ke ce da kika daina suna ni ina son ki zai ishe mu zan zauna da ke ko ba kya suna wallahi don allah ki zauna da ni tun da ni ina son ki hawayen ta sake sharewa da gefen yatsunta hamza ta kira muryar tana karewa tana so ya dawo hayyacinsa ya yarda da kaddararsu ko da ku ba haka zuciyar shi take so ba amma kai yake girgiza mata baya so ta ce ba za ta koma auren shi ba wa za ta wuratu hasaso ta da bello kaɗai na barazana da bugun zuciya shi mutuwa zai yi tabbas idan ta auri wani idan ya zauna da sanin tana rayuwa da wani ba shi ba da gaske mutuwa zai yi kishinta ne zai fara kashe shi in har zafin son da yake mata bai kashe shi ba yanzu za ki bani yara na wallahi ba za ki tafar min gidan wani da yara ba hamza ya faɗa cike da neman rikici so yake tsorata ta ko za ta haƙura ta dawo mishi tunda ya san yadda take son su su hana kamar ranta idan ta san ba da shi kaɗai zaɓinta zai raba su ba har su to watakila ta dawo hayyacinta ta gane koma me auren shine kawai abin da ya fiye mata muryar ta karye wasu hawaye na sake zubowa sai ta ce na sani ban ce zan je ko'ina da su ba dama cikin sabon tashin hankali hamza yake kallon ta don baya jin tana cikin hankalinta abin da ya mata ya yi muni har haka ne da ta kasa yafe mishi ki ne ki kore ni cikin dare to ki rama ko za ki haƙura miƙewa ta yi da ɗan murmushi duk da kukan da take yi saboda har an fara kiraye kirayen sallan magariba bai kira ta ba da idanu yake binta har ta ɓace mishi ta falon mama ta bi sai da ta taka cikin falon sannan kafafuwanta suka zaɓi su ki ɗaukar ta don a tsakiyar kicin ɗin ta zauna tana sakin wani irin gunjin kuka da ya fito tun daga ruhinta Ba ta ma san mama tana ciki ba sai da ta ji ta kama ta a jikin maman ta kwanta tana kuka kamar ranta zai fita hindu mai ya faru mama take tambaya cikin tashin hankali da ƙyarar hindu ta iya ɗago da kanta tana saka hannuwanta tana goge fuskarta da ƙyar take jan numfashi na san zan ba shi yaran shi na sani mama tun ranar da na san ba zan koma gidan shi ba na sani dama ta ciwo take yi zuciyar kamar za ta fashe mama hindu ta karasa ta cike da hawaye o allah na mama ta furta tausayin hindu na cika mata zuciya tana tausaya musu su duka da kin yi haƙuri kin koma ɗakin ki hindu ko don yaran da kin yi haƙuri kallon mama take da bayyanannen tsoro hawayen tana zuba duk yadda za ta so musu bayanin emotional abuse ɗin da ta jure a gidan hamza ba za su gane ba hauka ne kawai ba ta ba da ƙasar waje suke ta tabbata za ta ɗauki wasu shekaru tana ganin likitan kwakwalwa saboda abin da ta haɗiya a gidan hamza ko ba ta samu miji ba sai hamza to za ta haƙura ta ƙara sharayuwarta a haka mama ba zan iya ba wallahi ba shi su hana bai kai tunanin zama da shi firgici ba kai kawai mama ta jinjina mata domin ita ce ta fahimci hindu abin da zai sa uwa ta haƙura da rayuwa da yaranta ba kaɗan ba ne ba ba komai da ya faru a zaman su da hamza ta faɗa musu ba iya abin da suka sani ne sai wanda suka fahimta daga yadda ta dage ba za ta koma gidan shi ba allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi allah ya miki canji kin ji ko ki yi haƙuri ki yi haƙuri mama take faɗi tana kama hannun hindun da ta miƙe kan kujera ta mayar da ita da kanta ta ɗebo ruwa ta bata ta sha sannan ta miƙe ki bari ki nutsu kin ga antinki ko bata nuna ba za ki sa ta cikin damuwa kai hindu ta jinjina sallah zan yi mama tafarta tana wucewa ban ɗakin da yake cikin falon gara ta sallan magariba ko addu'a ta yi watakila ta samu sauƙin abin da take ji in ta ma yi karatun ƙur'ani zuciyarta za ta yi sanyi to a daddafe ya samu ya yi sallan magariba ya san allah ne kawai ya kai shi gidansu lafiya karo na farko a rayuwar shi da ya je na bukatar ana fiye da kowane lokaci saboda ciwon da zuciyar shi take yi yana shiga gida bai same ta falo ba ɗakin ta ya wuce tana zauna a kan dadduma inda ta yi sallama magariba. yadda ya shiga babu ko sallama ya yi mata tsaye a ka sai ya sa ta faɗin lafiya me ya faru kai hamza ya girgiza kirjinsa kamar zai buɗe gida biyu zuciyar shi ta faɗo kai min magana anna ta faɗi don wuyanta har ya fara gajiya wuyan da ta daga tana kallon fuskar hamza da yake tsaye har lokacin tsuguna waye girjina yake ciwo an zuciya tana ciwo anna mutuwa zan yi ya sama ganar yana wani irin sauke numfashi cikin tashin hankali anna take kallon shi wai me yake faruwa ya kai wasu dakika yana kokawa da numfashin shi kafin da ƙyar ya iya furta ba za ta dawo ba Anna za ta auri wani wai. Ya karasa maganar yana jin hawaye cike tafa idanuwan shi, sauƙi yake nema da bai san ta yinda zai fara samun shi ba. Cike da tausayin ɗan nata sai Anna ta ce, Ka yi haƙuri Hamza, ka yi haƙuri Hamza, haka ta ku ƙaddarar ta zo. Ɗan ɗaga mata kafaɗu ya yi a karo na farko ya kasa fahimtar ƙaddarar. Na yi laifi na sani Anna, me yasa ba za ta yafe min ba? me zan ce wasu su hana idan suka nemi dalilin da ya sa bana tare da mamansu wani irin kallo Anna take mishi da yake sa ta karyar mishi da zuciya ba ta san me za ta ce mishi ba ba ta da abin da za ta faɗa mishi don ya samu sauƙin koma me yake ji ka yi haƙuri ka yi girgiza ma'anna wasu tarin hawaye masu zafin gaske na zuba mishi kallon shi dai take yi kaddarar shi na ɗawainiya da ita yau ɗanta ne da ko lokacin ƙuruce shi sai ka yi da gaske za ka ga hawaye a idon shi shine zaune gabanta yana kuka da idanun shi saboda mace ita kam da himdu za ta saurare ta yau da ta je da kanta ta roƙe ta ta yi haƙuri ta dawo su karasa rayuwarsu tare duk da ta san afa ba zai bari ba ta gwada mishi maganar ya ce ba za su shiga ba su kyale yarinyar tunda ita kaɗai ta san abin da ta haɗiya a zama da shi sosai ya zauna kan kafet ɗin yana ɗora kan shi a kafafuwan anna kuka yake yau kamar ƙaramin yaro ya fa mintuna sha biyar kafin ya ɗago da idanuwan shi da suka rini yana furta yara na zan karɓa kai ta jinjina mishi ita ma ba za ta bari jikokinta su zauna a wani gida ba sai dai in hindu bata tashi yin wani auren ba amma in dai aure za ta za su karɓe su a dinga kai mata su tana gani tunda dai zuriya ta haɗa. zumunci ba zai yanke ba mikewa hamza ya yana shiga ban ɗaki ya buɗe famfo yana tarar ruwa a tafukan hannun shi ya wanke fuskar shi da su dago kai yana kallon fuskar shi ta cikin madubin ban ɗakin a karo na biyu da ya zubar da hawayen shi kan hindu yau kam ya haƙura idan nan ƙaddara ta kawo mu shikenan hindu na haƙura wataƙila ƙarshen mu ya haɗa da yadda soyayyaki za ta yi ajalina ya yi maganar a zuciyar shi yana fitowa ganin ko sallama bai mata ba yana shirin ficewa daga ɗakin sai ya sa na faɗin ina kuma za ka je ba za ka tsaya ka ci abincin dare ba ko juyawa bai yi ba sai girgiza mata kai yana ficewa kallon shi ta yaranta tana mishi addu'a tsare har ya karasa gida lafiya don ta ga ba shi da nutsuwar kirki kirki a tare da shi yana fita daga gidan ya shiga mota gidan fodiyo ya nufa ya shiga ciki da sallama ba wai gida ba ne ba zai iya wucewa ba kawai baya son zama shi kaɗai ne a irin wannan yanayi da zuciyar tashi take ciki tamfitation ɗin ya ɗin ya sha wani abu zai dame shi shekara ɗaya da barin shi ba zai warware abin da ya sha matukar wahala da bari ba saboda ɓacin ran kwana ɗaya yana kallon yadda fodiyo yake fama da taimakon asibiti da komai sai dai kwanaki baya bacci da daddare sai dai da rana ya dan samu ko na awa biyu suna kallon shi kullum yana kokawa da depression ɗin da yake zama tattare da shi suna kallon shi kullum yana kokawa da depression ɗin da yake zuwa tattare da insomnia amma bai karaya ba shirye da ta zo mishi mai ƙarfi ce kuma sosai yake ƙara wa hamza ƙwarin gwiwa yanzu ma shi kaɗai ya samu ya zauna yana danne-danne da waya ga cibiya kunne don raba idanuwan shi da wayar fodiyo yanzu ma shi kaɗai ya samu zaune yana daddanna waya ga tv a kunne ɗan raba idanuwan shi da wayar fodiyo suna gaisawa da hamzan da ya samu kujera ya zauna ba za ta dawo ba ya furta hankali yana saka fodiyo ajiye wayar tashi da kallon shi da gaske kai hamza ya jinjina mishi sosai kirjin shi yake zafi fodiyo na haƙura kawai ina tunanin abin da zan ce wasu amna ne numfashi fodiyo ya sauke maganar ba ta yi mishi daɗi ba sai dai ba kowane shafi da kaddara ta buɗe maka ba ne yake maka daɗin fuskanta duk da wasu lokutan yadda shafin zai kare idan ka nutsu sai ka ga shine mafi alkhairi da abin da kai ɗin ka so da farko ka faɗa musu gaskiya idan sun tambaya kallon shi hamza yake da rashin fahimta ka faɗa musu ƙaddarar da ta haɗa ka da mamansu ita ce ta sake sawa ka faɗa musu ƙaddarar da ta haɗa ka da mamansu ita ce ta sake sakawa zaman naku bai yi nisa ba ka tabbata baka ba su dalilin yin da na sanin fitowa daga jikinka ba za su fahimta kai hamza ya jinjina mishi watakila soyayyar hindu ba za ta yi ajalin shi ba watakila ya samu karfin zuciya jurewa kaddararsu Allah ka bani aron rayuwa mai tsayi da albarka tare da yarana Allah ka fi ni sanin dalilin raba ni da mamansu Allah ka bani juriya Hamza ya faɗa a zuciyar shi yana lumshe idanuwan shi yana karɓar ciwon da zuciyar shi take yi don ba zai iya guje mishi ba idan jiya zai kwanta gara ya fara tun da wuri ko zai samu ya warke amma tunanin hindu da wani koda ba bello ba ne zuciyar shi na tafasa Katon kai gare shi ya farta ba tare da ya buɗe idanun shi ba waye da katon kai fodiyo ya bukata cikin rashin fahimta yana saka hamza buɗe idanuwan shi wallahi fodiyo in ka gan shi kamar mai tallar doya shine hindu take ce mun za ta aure shi wata irin dariya fodiyo ya kwashe da ita duk da hanzan ya shi tausayi ki shi ne yake damun ka ba wani abu ba cewar fodiyo kai hamza ya girgiza mishi allah mummuna ne ko ba komai idan na tuna na fi shi kyau zai dinga min daɗi dariya kawai fodiyo yake yi surutun hamza ko da gaskiya ne tattare suke da zafin kishi idan hakan zai zama mishi sauki fodiyo ɗin zai biye mishi haran shi dai addu'ar zaɓin alkhairi yake masu hamzan duk yadda suka so su ga zaman hamza da hindu ya gyaru sun hada da addu'a alkhairi har sau hmm. sun hada da addu'a alkhairi har sadaka yayi sosai suke musu addu'a da shi da su abdulhafiz yana kuma da yaƙinin yadda zaman nasu ya kare shi ne alkhairi tunda suna numfashi yanzu kaddara ta fara buɗe tunda suna numfashi yanzu kaddara ta fara buɗe musu shafuka mabambanta wai ba ku gama ba har yanzu hamza ya faɗi yana ɗaurawa amna takalminta fitowa sadiya ta daga cikin ɗakin da su Hana da ta turo baki tana gab da fashewa da kuka ko zip ɗin rigar jikinta ba a zage ba ban gane me take cewa ba na yi maganar duniya ta yi shiru ta kyale ni sadiya ta furta cike da neman taimakon Hamza. wani lokaci har tunani take anya su hana bata wuce shekara shidda ba saboda attitude ɗin yarinyar ya wuce shekarunta tana sane da ba komai sadiya take ganewa da fulatanci ba shekara ɗaya kenan da yaran suka dawo hannunta shekara ta uku da aurensu da hamza ta san ba shi kaɗai ba hatta annashi sun batta ne su gwada hankalinta kafin su yadda su rike su su hana yanzu ma rabin rayuwar da kwata a wajen anna suke yi yau weekend ɗin ƙarshen wata sabon yau ɗin ƙarshen wata sabon shi ne ya sauke su wajen hindu duk ƙarshen wata a can suke mata hutun ƙarshen mako kina so in zana jikinki ko su hana me kike so kuma bakin da ake cewa irin nashi sai dai shi kam ya san baya turo shi haka kullum ni farar riga nake so kalar ta amna kai ya girgiza su kaɗai yake da su har yanzu sadiya tun barin da ta har yanzu shiru allah bai kawo musu wani rabon ba amma baya hana shi zane su akwai ƙananan rashin kirkin da ba zai ɗauka ba ko sadiya yana faɗa mata yadda take sangarta su ya san yanzu ma faɗan shi take tsoro shi yasa bata sake musu hana rigar ba zama da su ya sa tana jin fulatanci sosai sosai kawai mayarwa ne ba ta iyawa har yanzu ki ɗauko takalman ki idan na sake magana babu inda za ku ci yana kallon hawayen da take yi sanda ta wuce tana komawa sama numfashi sadiya ta sauke ke ma baki shirya ba ko so kuke kai na yi ciwo dariya ta yi tana bin bayan su hana amna ce kawai ba ta saka shi surutu ita maganan ma sai ka yi da gaske za ka ji sun fi fada a kan ya sun fi yin faɗa a kan ya mata magana tana ji ta yi shiru ta kyale shi fiye da ta yi laifi ƙarya yake idan ya ce rayuwa ta kawo shi wannan mataki cikin sauƙi ya wahala ya yi jiyar rashin hindu kamar ba zai rai ba sai da ya ɗauki shekaru biyu ko mace baya daga idanuwa ya kalla a sujjada an na ta dinga mishi addu'a kafin ya fara sauraron magana a wurin da take mishi ranar da ta ce je wajen sadiya 'yar ƙawarta bai musa ba ya yi mamaki bayan ya je kofar gidan sai ya ga ita ce ta fito sad ya kira da sunanta da ya santa da shi sun haɗu a manhajar bbm tun lokacin blackberry ita ce mace ta farko da ya sani da take da group a farkon whatsapp cike tab da mutane duk ire-iren hamza ita kaɗai adimina cikinsu ya taya sa tuna lokacin sai ya kula a yi duk baɗalata a sikirin ta tsaya sosai ya karanci tsoronta da ya mata ta yin haɗuwa da shi shi kanshi ya girgiza da ya ga hotonta yarinya ce karama a lokacin da ya matsa mata da tambaya sai ta faɗa mishi wa ekta a lokacin faɗa ya yi mata kamar kanwashi ba sa bin ƙananan yara ba sa ban yaran da ba su yi hankalin sanin abin da zaɓukansu za su yi musu ba tuntuni ta yi blocking ɗin shi ne bai kuma ƙara bi ta kanta ba dariya ya kwashe da ita bayan ta fito ba don yana cikin nishaɗi ba ya san ƙarya yake yi wa ayar Allah wayo da rana ɗaya wayi gari cewar ya tuba ya daina bin yaran mutane to baya nufin kuskuren shi ba zai biyo shi ba ya san duk suje da shi yana ƙara sauran addu'a shi ne da neman ma yaran shi kariya da neman canjin ƙaddarar laifuffukan shi su tsaya iya shi to idan haka na nufin auren macen da take da tarihi irin nashi zai haƙura sosai ya ga ƙoƙarin fodiyo na auren mansi da yi ashe shi ma bai wuce wannan din ba kan gwiwoyin ta sadiya ta tsuguna tana roƙon da ya rufa mata asiri ya je ya ce ba ta yi mishi ba amma kar ya faɗi dalili ki tashi kawai mu duka ba za mu guje wa laifukanmu ba ni zan aure ki idan ma ba aure ki ba wata dai zan aura ya yi maganar a gajiye kuma a yau inda yake dai zai yi gode wa Allah da zaɓin da yi a duk rana sadiya na ƙoƙarin ganin ta faranta mishi tana ƙoƙarin cike gurbin abin da bata bashi ba da ranta na farko tare da shi wajen guje ma ɓacin ran shi da ya daina bin mata ya daina shan wani abu sauran halayen shi suna nan ya kula babu inda zuciyar shi da saurin fushi ya tafi kawai sadiya ta iya haƙuri da shi tana ƙoƙarin tausasa nata harshen idan shi nashi yana tashi da yawan lokuta ya san da za ta biye mishi to da ya ɗaga mata hannu da ya dake ta bayan alkawarin da ya yi wa kanshi to amma ba ta biye mishi tana da haƙurin da hindu ba ta da shi a wannan fannin zai yi karya idan ya ce yana jin taron shi har ƙasan zuciyar shi kamar yadda ya ji hindu bayan ya rasa ta to amma sadiya ce abokiyar rayuwar shi yanzu baya da na sanin aurenta ko na minti ɗaya a aljanna ma yana so ya fara ganin ta jerin matan da zai samu shi yasa yake ƙoƙarin rike hannunta su nufi hanyar duniyarsu ta wajen ƙoƙarin kyautata zamansu da ibadarsu mun gama ta furta tana rike da hannun suhana da sai lokacin ya kula da sun fito tare suka fita suna nufar mota har kofar gidan hindu da yake nan hayar rigasa ya karasa yana tsayawa bakin kofa sadiya ta fita da kanta tana buɗe masu suhana bayan motar ita ma tsaye ta sai da ta ga sun kwankwasa an buɗe musu gidan ko da wasa bai juya kan shi da nufin kallon kofar gidan ko zai ga hindu ba ta riga ta zama wani bangare da ya bari can wani waje mai nisa ba kowa bace ita yanzu a wajen shi sai umman su hana sai da sadiya ta dawo motar ta rufe tukuna ya ja su gidan abdulhafiz za su je da matar shi ta yi haihuwa ta biyu zai sauke sadiya wajen sunan tun da ta tashi da safe take duba agogo don aiki yarin caɓe mata yau ga bello ba shayi yake sha da safe ba dole sai ta dafa mishi wani abu cefane ne ta markaɗa ta sa a firij wutar unguwar ta lalace karamin janareta ne da ita shi kuma ba ɗaukar firjin yake yi ba da ƙyarar ta lallaɓa shi ya ci indomi da kwai yana mata mita ba fa zai rike mishi ciki ba kai da abincin nan yana nuna a jikinka ai da yanzu kofofin gidan nan sun maka kaɗan dariya yi ni har wani cin abinci nake kai ta girgiza mishi tana faɗin ba ka ci kam ya dai fita tare suka wuce da yusuf yaron ta ɗaya da ta haifa tare da bello da yake yana da gidan ruwa bayan aikin da yake kuma za ta ce suna samun rufin asiri ba kaɗan ba da gidan ruwan nashi da bello irin mazan nan ne da suka dogara da albashinsu da sun sha wahala to amma suna zaune cikin rufin asiri a shekaru hudu da aurensu yanzu har mota yana da ita duk da dai ba ta kai ta hindu tsada ba ko da tata ta fara bata matsala sosai 'yan kudinta da ta tara ta cika ta ɗauki wata tana lallaba kayarta tunda bello ba shi da saido bai damu da albashin da take samu ba da yake ta samu aikin lecturing a poli tana ɗaukar 'yan aji ɗaya tana jin daɗin aikin matuka tunda babu takura sosai ba za ta ce tana da matsala da kishiyarta ba sai ta yi wata shidda bata saka ta ido ba in ba da wani dalili ba gidansu daban unguwannin da suke ma haka don ita tana kabala hindu tana rigasa yusuf ne ma yakan yi har sati biyu a can gidan haka yake ƙara tabbatar mata da cewa matar bello wato amina ba ta da matsala ko kaɗan da tana nuna mai yusuf ɗin wani abu ko a fuska ai ba zai dinga nacin zuwa gidan ba sam alkhairi ta roƙa sai allah ya jeho mata bello cikin rayuwarta ƙarya take idan ta ce ba shi da tashi matsalar to amma wannan abu ne da yake a cikin kowace rayuwar aure ita ma ta san ko rashin haƙurinta da saurin fushinta in aka batta da shi ai ba kowane namiji ba ne zai iya ɗauka amma da yake akwai kyakkyawar fahimta tsakanin su da bello kuma auren suka yi don su zauna auren suka yi don zallar ibada da take ciki hankalinsu a kwance yake har abincin rana ta samu ta kammala duk da ba girkinta ba ne ta san zai dawo ya duba ta kamar yadda yakan yi ko da ba girkin wata a cikinsu ba ne ba amma saboda ta samu wadataccen lokacin zama da su su hana ne ta san hamza ma ya mata halacci da yake kawo mata su duk ƙarshen watan duniya in ba sun yi tafiya ba ko anna takan kira ta wani lokaci su gaisa ana zumunci sama-sama wanda take da tabbacin saboda yaran ne tana jin an kwankwasa ta san su ne sai ta je ta buɗe ba wani babban gida ba ne ba ɗan flat ne mai ɗakuna uku kicin sai ɗan ƙaramin sto ita a gidan haya ma ta fara zama da bello kafin a hankali ya gina wannan ɗin da suke ciki yanzu ko shekara ba su haɗa ba sosai take zaune da yaran a falo suna hira da suhana amma na kwanci a jikinta mm. amna na kwanci a jikinta tunda surutu ba damun ta ba dariya take yi cike da nishaɗi haka bello ya shigo ya same su ai tunda nake jin dariyarki na san ke da su suhana ne da gudu suhana ta ƙara sayin da bellon yake haban yusuf ta kira kamar yadda take ce mishi gara amna tana cewa abban kawai hindu ta yi ta yi da suhana amma abban yusuf ya ƙi barin bakinta har ta kyale ta tun da ta ga har ta kyale ta tun da ta ga bellon bai damu ba yarinyar kamar tana taya babanta kishin bellon suhana ya kike amsa shi ta yi da amsa shi ta yi da yaren fulatanci tana ɗorawa da ina yusuf tana kallon fuskar shi yana ɗaya gidansu bello ya faɗi yana ƙarasawa inda hindu take ya zauna a gefenta gaskiya yau akwai rana kin ji da na tunkaro ta dariya ta yi sai da na ce ka ɗauki motata da za ka fita yi rausa yadda kai yayi na ɗauka zai gyara min tawa kafin in je ne wallahi da na ga yana ta kiran shi bai ɗaga ba kai kawai ta girgiza gaddamar shi ba ta sallah ko da ba a gyara ɗin ba in ba ya niyyar ɗauka ba ta san ba zai ɗauka ba kai kawai ta girgiza mishi gaddamar shi ba ta sallah ko da ba gyara ɗin ba in bai ya ɗauka ba ta san ba zai ɗauka ba shi yasa ba a kan komai bakin ta yake surutu ba miƙewa waye zan duba ki ne dama bari yin wuce ni kam ki je ki ɗauko yusuf daga islamiyya an jima zan kawo shi kin san ba zai zauna ba in ya su so hana sun zo kai ta jinjina mishi tana zame amna daga jikinta ta miƙe har bakin kofa ta raka shi gidan har ya fara mun shiru ta faɗi murmushi yayi ka ji neman magana ko ke daga ki kina magana kamar zaki kewata dariya ta kawai tana mishi sallama ya fice tambayar da gidan ta rufe kalma ɗaya take da ita idan aka tambaye ta mai ta samu a gidan bello banda yusuf idan mutane suna son tunanin ta yi kuskuren kin koma auren hamza saboda a komai ya fi bello shine kwanciyar hankali abin da bata sani ba zaman aure sai da ta aure bello hankalinta kwance yake suna cikin rufin asiri ci da sha sutura ta mitinci bata fi karfinsu ba wauta ta da take tunanin samun mijin nobel soyayyen mazajin ciki da wadda take tafiya a rayuwar yau da kullum suna da bambanci mai nisan gaske tana ganin soyayya ta tare da kalar kulawar da bello yake bata a lokutan da za ta buɗe baki ta ce wani abu na mata ciwo ko da farcen ya tsunta ne saboda hanka mm. tana ganin soyayya a tare da kalar kulawar da bello yake bata a duk lokutan da za ta buɗe baki ta ce wani abu na mata ciwo ko da ku farcen ya tsunta ne saboda hankalin shi baya kwanciya sai ya ji ta samu sauƙi soyayya shi na cikin yadda yake zuwa gidansu duk juma'ar duniya ya gaida iyayenta har ya musu alkhairi duk da bashi da wadatar tsohon mijinta da mutane suke tunani tana ganin yadda yake son ta aikace ba tare da ya furta ba tana kuma ganin bambancin kulawa da ta samu da wadda ta samu eh. tana ganin yadda yake son ta aikace ba tare da ya furta ba tana kuma ganin bambancin kulawar da ta so ta samu da wadda ta samu yanzu ko kaɗan ba ta tsoron ko kaɗan ba ta tsoron sauran shafukan da ƙaddara za ta buɗe mata me kyau ko akasin hakan tare da bello riƙe da hannunta tana da yaƙinin wuce komai mijinta zai taya ta raba ranakunta marasa daɗi kamar yadda yake raba na farin ciki da ita ba ta da bakin furta komai sai alhamdulillah kalmar ƙarshe da ta furta kalmar kuma da zan yi amfani da ita wajen rufe wannan tafiya da allah ya kawo ta. na gode da karamcinku na gode da ƙaunarku na gode da uzurrukan da kuka yi a cikin wannan tafiya ina muku fatan alkhairi a duk inda rayuwa za ta kai ku ga baki ɗaya to dai tammat bi hamdullah wannan ne ƙarshen wannan littafi mai suna mijin nobel wanda muke fatan ya zamanto yi zina ga mata masu wanda muke fatan ya zamo izina ga mata masu ƙaunar auren mijin nobel a fasani shi aure dabban yake da shaawa sha'awar zuciya kwanciyar hankali kamar yadda hindu ta faɗa yin ibada Shi ne fa auren ba wai a je a ta faman surukullen neman mijin nobel ba wanda kuma za a je gidan mijin nobel a tarar da kaddarar da ta wuce iyaka tunanin rubutun nobel da wannan nake ban kwana da ku bashir umar a huta lafiya